Yau Asabar 29 ga watan Septemba na wannan shekara ta 2020 in uwa matasa barka da warhaka barka ta sake kasance tare da mu a cikin wannan shirin naku na labarun matasa ɗaya daga cikin shirye-shiryen da studio kanan ke gabatar mu. Kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rakiya Arimi. Sho sho <laughs> ya kike Gora kin tashi lafiya. Alhamdulillah Gora ya wajen ki. Yau da wace tsaraba kika shigo mana a ɗakin magana. To Gora maraicen yau za mu gabatar muku da wasu ra'ayukan matasa dangane da kwace-kwacen da ake yi a nan birnin Yamai. A cikin takaitaccen rahoton kuma sai mu kwashe mu koma jihar Maradi inda kungiyar matasa waɗanda ake cima masu hangen nesa ta gudanar da wani horo a kamfanin kwamfuta. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa kura na ji kin fara da zancen kwace-kwace da ake yi a nan babban birnin yamai haka ne gora wannan abin sai kamari yake yi kuma da rana kirikiri ma yi suke yi hakan ma ya kai abokiyar aikin hawa mamin ta tinkari wasu matasa domin ta karɓo muna ra'ayukan su akan wannan jigo wannan shi ke nuna mu ma kanmu ba mu da wani cikakken tsaro ko da yaushe banduka za su iya kawo muna hari kowa ya san rashin aikin yi ne da kuma zaman kashe wando yake ingiza matasan suke shan miyagun kwayoyi da duka abubuwan da suke yi Gwamnati ya kamata ta ɗauki matsayinta na baza jami'an tsaro ko ina suna zagaya dare da rana sannan kuma ta ɗauki matakin hana sai da miyagun ƙwayoyi da shaye-shaye da duk abubuwan da ke gurɓata tunanin matasa. Allah ya kyauta. Kin ga a jihar Agadez ma kungiyar jiha ta matasa tare da ban hannu Ikap Sahel sun gudanar da wani zaman tattaunawa daga 12 zuwa 13 ga wannan watan na September. Haka ne Gora, jiwon da suka tattauna a ka shine matsayin matasa wajen yaƙi da fashi da masu tsara shi kuma sun gabatar da wannan taron a filin wasa na matasa wanda ake kira Maison de Jeunes et de la Culture na agades Ga rahoton Musa Mamman. Matasan jihar Agadez dole su daura mara domin su yaƙi dukkan nau'o'in musgunawa a cewar Abdulrahman Usman Kutata shugaban majalisar matasa na jihar Agadez. Matasa ya kamata su kimtsa ga fafutukar kokowa ga murkushe duk wani yanayi na shashanci bale ma ga batun shan kayan maye yi daga wa'annan tabiyoyin ne duk wasu miyagun halaye ke buduwa don haka dakatar da ire-iren wa'annan tabiyoyi ya kamata matasan jihar agadas har ma na yankunan ƙasar nijar baki ɗaya su yi la'akari yin rigakafi wayar da kai ba da horo da fahimtar ga abin da ke haddasawa ga kuma bannar da yake afkawa ta zama bala'i. albarkacin haka sama da matasa ɗari da suka fito daga ƙananan hukumomi goma sha biyar na jihar agadez sun sami waye kai daga ƙwararru domin yaƙi da batanci da ta'addanci. taimakon da za mu iya yi shine mu waye mu uwan uwanmu kai mata da maza domin suna iya faɗawa akan mutane da halayen su basu da kyau suna iya saka su aikata abin da bai dace ba. Wannan muhawarar tana da matukar muhimmanci. Ni na ɗauki aniyar wayar da kawunan iyayena domin su ma su samu sani ga 'yan bata gari saboda ana su muna rayuwa da su. Kafa wata cibiyar kyautata rayuwar matasa masu shan kayayyakin maye da kuma damawa da matasa a cikin madafun iko ga dangada Jordan na daga cikin shawarwarin da aka cimma a sakamakon wannan muhawara. Gwarawai kin san da jiya aka yi wa san barkwanci wanda aka rada mishi sunan kabare da rir anyame na je an ce har da karban taimako ma aka yi wa wa'anda ambaliyar ruwa ta riska. Kwarai ko gora ai na ma je inda wasan ya kasance wato Sesefen Jarush don nemo muku tsokacin wanda ya tsara wannan wasan wato Mamman Iro Abdulaziz. Eh kabare da rir anyame. Wannan tsari na ban dariya a nan yamai wani mataki mataki ne na bunƙasa ayyukan matasa masu ban dariya a nan ƙasar Nijar. Hakan wata dama ce gare mu ta mu shirya wata gasar kwamfala da ta shafi wannan fanni. Ɗai ɓangare kuma mu mun ce yana da kyau ga al'ummar babban birnin Yamai ayyukan mu kyauta ne. Daga bisani kuma suna iya ba da taimako ga al'ummar da ambaliyar ruwan ta shafa. Faire un don pour soutenir les sinistrés. uwa matasa kamar yadda kuka gane lokacin takaitaccen rahotonmu ne ya kai gora kamar yadda na faɗa ɗazu ranar asabar da ta gabata ne ƙungiyar matasa masu hangen nesa bayan horon da suka baiwa matasa kan fannin kwamfuta suka shirya bikin kammalawa a biron ƙungiyar. Fantastic kimanin matasa ɗari ne suka samu wannan horon a tsawon wata ɗaya ba tare da sun biya kwandala ba. Ga rahoton Muhammad Mamman. Matasa 'yan mata da samari sun karɓi takardun shaidar kammala samun horo na kwamfuta nan gaba za su iya fitar da kansu a wannan fanni mai mahimmanci a wanga zamani a cewar mataimakin kungiyar wannan matasa sun koyi madafan tushe na aiki kamar bisa shafin word excel da kuma powerpoint su da yake har zuwa lokacin ba su da cikakken masaniya ga kwamfuta a cewar usman bako a shiru A matsayi na kungiya da ta kumshi dalibai mun yi jadawalin ba da horo bisa harkar kwamfuta domin ƙoƙarin yada sanin da muke da shi. Mun gwada musu da za su sarrafa rubutawa a kwamfuta da dai sauransu ga mahalarta taron. Hmm. Wannan zaman hutun ya ma Abdu Sani Suleiman amfani don ko a cewarsa nan gaba zai iya tunkarar duk wani al'amari na rayuwar zamani. Na so na koyi harakar na na'urar kwamfuta saboda yanzu zamani ya zo da komai sai da na'urar kwamfuta a cikin wata ɗaya na koyi abubuwa da yawa abin da ya shafi dabara na sarrafa na'ura iri daban-daban shi kuma mamman gani ɗalibi a ajin shekara ta biyu a fannin kiwon lafiya shi kam ya ce zai amfani da wannan sanin da ya samu ta hanyar karatun da yake kuma zuwa gaba ga rayuwarsa ta aikin da zai yi nan gaba harkar na'ura ta zamani yana da matukar mahimmanci zai amfane ni ko a cikin karatuna akwai wani gwaji da muka yi duka ta hanyar amfani da na'ura ne don haka ne nake son na ɗauki wannan horo matasan kungiyar matasa masu hangen nesa ba na farko ke gaba suke shiryar da ayyukan amfanin jama'a sun sha gudanar da tsarin zuwa ba da jini da ayyukan gayar shara da dama a birnin maraɗi yanzu kuma sai fili. filinmu na wasannin motsa jiki. fannin kwallon kafa taron kungiyoyin kwallon kafa na afirka wanda ake kira kaf za su gudanar da horo zuwa ga alkalan wasa alkalan nijar guda biyu za su halarci wannan horon haka take gora a sabilin cutar coronavirus gungun alkalancin na kaf zai gudanar da wannan horon ta hanyar yanar gizo domin kara ma alkalai sani da kwarewa a cikin jadawalin nasu darussa guda biyar ne za su yi tsakanin 22 ga watan ogis zuwa 5 ga watan oktoba na wannan shekarar ta 2020 ashirin kuma kowanne zama zai tara mahalarta arba'in zuwa sittin. 'Yan nishirkin da aka zaɓa gora su ne Muhammad Ali da Abdulaziz Muktar Salai domin su karɓi wannan horon daga 14 zuwa 18 ga watan september na wannan shekara ta 2020. nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na yau mun gode muku da sauraron mu da kuka za ku iya sake sauraron shi akan lambar uku biyu biyar kyauta tare da airtel bye bye